Saka mai wuya. Gonan ayaba nan ba nana faransa ne mai tafiyarwa yanzu magana da nake maka. Manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa. Barin ba shi nuna mata cewa faransa ba wai Paul bai na musu abin da suka gada faransa kamaru ne ya fara kin sayin takardar da Ayijo ya sayi. Akwai takardar da Ayijo ya musu sayi cewa su ne suke da tattalin suke da kasan kamaru gaba daya sai abin da suka faɗa za a yi kuma kana kan bakanka cewa Paul Biya ya bayo Faransa dama ta yi abin da take shi ya ba su dama su yi duk wannan al'amari saboda shi shugaban kasa eh, Paul Biya tun da ya dauki mulki a ɗaya ne a kan shi ya tabbata akan mulki har ya mutu jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC a ci gaba da kawo muku mahala ta musamman da muka shirya game da siyasa da kuma halin zaman rayuwar mutanen kasar kamaru kasar da allah ya bamu iko muka zarta a kwanakin baya assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne muhammad awal daga kasan kamaru dan jam'iyyar sdn gaskiya mai kasan mu nan baya kyautata mana gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara arba'in yana mulkan kasa to abubuwa gaskiya ba sa tafiya daidai yadda ya kamata mu kuma baya barin mu mu yan jam'iyyar sdn mu faɗa albarka lokacin bakin mu muna cikin matsaloli da dama gaskiya muna fatan kuma komai zai geru nan gaba kuma muna fatan mu samu sabon shugaba domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba ba yanda kasan mu nan zai tafi yanda muke bukata assalamu alaikum biyoyi da fatan kuna lafiya ni ne abubakar adam mazaunin nan kamaru kasar kamaru duwala saboda haka kuma mu ne jam'iyyar nan na rdpc na biya wanda kowa ya ga yanayin kamun ludayin shi shekara da shekaru shi sa ka gamo ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba ya sa dalilai kamar haka dalili na farko shine irin yadda yake tafiyar da al'amuran mulki kowa an ba shi yanci babba yanci daidai ba da babba yaro kuma daidai da yanci irin na hanyar maganar ruwa sha da wuta da asibitoci fannin lafiya to wannan duk wanda yake cikin kamar babu ruwan abu da za a ce mu wannan jam'iyyar ta rdp sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa falbe da wannan muke mashi fatan allah ya bashi iko ya kare ke wannan mulki da allah nauyi wannan nauyi da allah ya dora mashi allah ya bashi iko da zai soke shi lafiya muke mashi fatan alheri baki daya da mu al'umman kamarun ga baki daya a yau za mu duba shin tsakanin shugaba paul biya da ke mulkin kamaru da kuma tsohon shugaban kamaru da Amadu ahijo wane ne ya fi rika al'amuran da suka shafi addini yadda mutane suke so sannan kuma gaskiya ne waya ko wasu ƙa'idoji da ba a rubuta su ba wanda ke ƙayyade ainihin burin mutanen da suke hausawa ne da fulani a ƙasar kamaru idan suna da buri na siyasa ko cin wani mukami sannan kuma za mu duba wace kabila ce ke rike da mukamai mafi yawa a ƙasar kamaru duk wa'annan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri ne yau a wannan muhawara ta musamman da muka shirya a birnin duwala tsakanin alhaji sha rubutu na jam'iyyar cpd ta shi shugaba kwalbiya mai mulki da kuma alhaji ali Ganesh na jam'iyyar adawa ta SDF. Ba tare da bata lokaci ba ga ci gaban muhawarar tasu. Shi abin da yake faɗa alhaji watakila shi alhaji ba sai shekarar da aka haife shi ba ni a shekara 1958 aka haife ni eh. takardar haihuwa na a Edi aka yi kuma an rubuta cewa a Edi aka haife ni babana ya zama madugun gari a Ediya a Ediya aka haife shi a shekara 1921 eh. aka haife shi a Ediya ya zama madugun gari a Ediya ba taɓa hana shi zama wani abu ba a matsayin shi na bawushi ni ma ba taɓa tambaya na cewa in rubuta wani gwaje in rubuta ma ga amma lokacin a hejo hausa sun samu manyan mukamin da suke da shi yau irin a yau eh, sun samu kwarai da gaske kamar ba ne misali irin mukamin da suka wa na suleiman dan baba eh. ya zama director na dabta ana asibiti a kamarun nan gaba a asibiti eh, yau akwai ministoci irin su mustapha ya zama irin su mijin yawa irin su haruna gamba irin su wane ne rike da mai mijin yawa eh. mijin yawa na abin nan a shi tun lokacin ayyuka yake jin minista mustapha ma tun lokacin amma yadda paul biya ya ga dama sai cire shi aiki mustapha tun lokacin ayyuka ba tare da paul biya ya ga dama sai cire shi hmm. aiki mustapha lokacin ayyuka yake nisa batun lokaci a jiki a shekara shekaru da gaba da naka ba haka ba ka yadda da abin da na faɗa cewa shugaba baya bambanci ɗaya na farko mustafa ni ne nake da magana mustafa bai fi shekara biyar yanzu a gwamnati ba bayan ce da ya yi bai shekara shekara mustafa biyu ne fa Mustafa na Mustafa Mustafa secrétaire a shun kake fara ko dai Mustafa minister chargé de mission minister ba minista ba kenan minister minister biyu ba Mustafa eh? ah, Mustafa gwamnatin yawa kuma da yake fara ah. wannan gwamna zakon ah, mustapha biyu mustapha da yake magatakarda a shuwan a president lafi shi ne mataimakin gongo da ko kuma mustapha hmm. wanda yake minista dan aike a shugaban a fadan kasa wanda yake da ANDP ba Mustapha biyu ba ne uku don uku da ne da kake ba ne ba san shi ba wanda nake ga maka nake ga maka wannan minista mijin yawan ya na zuwa mana ni ne nake da secretary general aliyu aliyu ne secretary general aliyu ne na na na shugaban kasa ni a zuwan shi ana son abu ah, ba mu da kai ba da jira muke ba aure muke ba watakila kai ka faɗa na shiru to akwai abin da ban gane ah, ba kai shiru ba baka bani na kaga Mustafa na ANDP wanda yana nan a shugaban kasa shi a da mission ne a yanzu a yanzu haka yau to shi ne shi ba kula shi ba kula ta ne ba ba haushe ba ne eh, eh, shi ba kula ta ne yana hausa eh. Mustafa wannan da yake mataimakin secretary general shine Mustapha Bahaushe ne tsantsan to shine ake magana to shi muke magana to wani Mustapha ne kuma kake Mustapha mataimakin eh, sakatar shari'a eh, shi kuke magana sakatar a ah, shi to yayi kamar magana kada ka yi ba Ya yi ba K'a da abin da ya na Mustapha eh, na Mustapha wannan yaro na mukaman da Paul Biya ya buya Hausa abinda nake magana ni ba zan kai ka ce gamsu ba ni ba zan tsaya a a a a wai shugaban kasa domin ganin daman shi ya ɗauki bahaushe ya sa shi minista dole ce ta sa a'a in dai ya saka dokan da je hana bahaushe zama wani abu a inda yake zaune eh. a ya fi karfin da ganin daman shi sa mutu doka ne fa da aka tsara a ƙasa na kamaru ban gane ba yanzu akwai dokar da ta hana bahaushe cimo. eh da akwai dokar da ta hana bahaushe a nan birnin duwala zama madugun gari ah. kamar rike mukamin magajin gari eh yanzu akwai inda aka kayyade shi ba haka to anan ba je yi ba wannan ba ga mu waya eh. da kai mu waya da kai annan ba wuce ba je ba an ce eh ina zuwa ci gaba shugaba ya ce eh. wato abin nan eh delegate da gubernaman eh. ko kuma babban mayo magajin gari sai dan wanda aka haife shi a duwala sai shi ne daya amma sauran duka ya sai zama duka biyu a kowane gari aka ne ko ka je garwa sai dan garwa ne zai zama amma mataimakin shi eh, garfiya ita ya zama ba ba haushe bahaushe wa duk kudun nan wato wani gari sai dan gari sai dan garin an yi haka kuma tsari mai kyau ne ba ka gansu da haka din ba tsari mai kyau ne ya za mu yi mu ce muna kirkiru ƙasa muna cikin yi zama ɗaya kai dan kamar ne me ba ce ba na ka ne wannan yana nan clear ya zo kamar duwala na aka kama mutum eh. aka kai shi fursuna abu ɗaya ta taka mishi a cikin doka da damar da yake da shi shine ana hana shi damar je kai kawo amma damar tsayuwa takara dole ne doka ta baka wannan damar da kaman wuya a ce mutum ya tashi cire maka abin da doka ta baka dama ka yi tukuna ka ɗauki wannan mutum kamar yana son kabilanka domin ya ɗauki kabilanka ɗaya ya sa shi minisa ministan da shi aikin da ya ga damar je ba shi yi ban ba alhaji rilwano idan za a zaɓe ai da kamar wuya eh, eh. idan za a zaɓe shugaban kasa akan ce duk dan kamar yana da damar ya tsaya takara shugaban kasa eh. amma a ce dan amma sai ya samu abu kaza haka ina zuwa ina zuwa amma idan zama magajin garin duwala ko ya wanda ko gandar ko wani wuri ne hmm. a ce sai dan garin hmm. ai an takaita mutum ko to bari maka bayani a wannan ni wannan ya yi kyau kaga don ba ka ba kabila ɗaya sai su kwashe duka amma dai ai ce babba eh. wanda zai babban su zai zama sai dan kasar nan dan duwala nan da aka haifa nan amma mabi da shi hudu ne ba hmm. Garbi ya sai tsaya bahaushe ya sai tsaya bafulatani ya sai tsaya wani iri zai sai tsaya kuma kowane jiha haka ne wannan ba problem kai haske ne ma kai don baka bari haka a nan muna da garfa sun fi kowa yawa a nan za su ɗauke duka babban su ne mabi da su su ne na uku su ne na hudu na biyar ya za a yi idan aka karkasa kabilun kamaru suwaye za a ce sun fi samun damar rika manyan mukami a cikin ƙasar nan wace kabila ce eto eh, yanzu suna nan da shi shugaban kasa yana rabawa ne daidai wa daidai ko ko eh, ya fi domin kaga kamar yanzu a nan minista sun fi arba'in ne cikin arba'in nan eh? wace kabila ce take da wani abu ka sa abin da ya sa kai sittin da wani abu ana ba kowane kabila ne sai sa ka kai ne ministan wuta amma cikin kabilun wace tafi yawan ministoci eh, a yanzu a yanzu dai kai eh not eh yawon dawa shugaban ya shi yana faɗa dama abin ke jira yanzu kabilar shugaban kasa ta fi kowane shugaba a kowane kasa haka ne <laughs> muna magana kan kasan kamaru eh, a kasan kamaru kabilan shugaban kasa ta fi wace kabila ce kenan kabila wato kabila din gaba ɗayan su ana kiransu beti to yanzu a cikinsu su ana samun yahundawa ana samun etun ana samun bulu ana samun batangama da shauransu duk suna tare a suka fi yawa su suka fi yawa a gwamnati wato bayan ma kabilan shi wato tarayyan betis din mm. sun fi yawa kabilan ƙauyen shi ma sun fi kowane ministan yawa wato buru sun fi yawa magana ko a lokacin haizo fulani da suka fi yawa a gwamnati mm-hmm. su ne zalla ɗaya ɗaya ne za ga wani iri da wani rana sai ya shanya garin sa lokacin haizo ko ba haka bane kai ba ka sani ba a wato kayan da ke nan ba ba amma kayan da kai ma haka aka yi lokacin ayyujo lokacin ayyujo aka yi haka fulani suka fi yawa lokacin ayyujo a gaba ya so da yana so ha ni na so abu da misali alaji da ke fulani shekara 25 yana mulki shekara 25 ayyujo yana mulki eh. duk mulkin da ayyujo yi ba taba samun dan arewa ko bahaushe wanda ya zama secretary general a president of la republic ba a fadin shugaban kasa ba taba samun bahaushe ba kudan arewa ba ba wannan haka tambaye ka ba abin da muke so mu tabbata eh, cewa lokacin alheri fulani sun fi yawa a yanzu lokacin fulbiya mutanen kabilar su sun fi yawa a gwamnati haka ne haka ne ba hmm? so kowane shugaba ya nuna son kai da son rai kowane shugaban kasa ya nuna son rai a ijon da fulbiyan kowa nuna yana son kai kuma da lagashi malamai to idan Allah ya sa mun dawo a shirinmu na gaba na rana wa yau za mu tambaya shin faransa ce take jan ragamar ƙasar kamaru duk da cewa kamaru tana da yancin kanta kuma wai shi paul biya shine yake baiwa faransa damar ta ci karanta babu baka wannan na daga cikin abubuwa da dama da zamu duba a shiri mai zuwa yanzu kan a madadin su bakin namu alhaji rilwanu sharubutu da kuma alhaji ali danash sannan da awal garba wakilinmu na kamar da ya taimaka aka da wannan shiri ne ne a su kan sakuto a washington mun ku lafiya.